Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun zo da kashin farko na labarin wani ɗan ƙwallon guragu da ke taka leda a ƙasar Ghana. Aminu Yaro da ke buga wa ƙungiyar Ashanti Warriors Kumasi ya nuna damuwa akan yadda har yanzu ake samun ɗaiɗaikun mutanen da ke nuna wa masu bukata ta musamman kyama a wani lokacin da gwamnatoci da ƙungiyoyi ke ƙoƙarin shigar da nakasassu a dukkan harkokin al'umma. Za mu ɗora daga inda bakon shirin ke yi wa wakilin sashen Hausa Hamza Adams bayani akan matsayin kwallon guragun Ghana a yau. Mun je wasa na Asante Region da Accra. 2017 mun je Asante Region mun ka ci Accra mun ka zo da nan kuma shi. Sa'annan kuma mun je wasa mun buga wasa mu da Togo. Mun ka ci Togo 5. Da sunan Ghana ko da sunan wannan kungiya? Ghana da sunan Ghana. Bi ma'ana yanzu haka ina fahimta an tabbatar da kai a matsayin dan kasa ko? Eh, lalle dai kai, lalle dai kai ni yanzu an tabbatar da ni a matsayin dan kasa saboda Ghana nake buga ma bol. Mun mun je Togo mun ka buga, mun je Najeriya a Lagos kuma mun ka buga. Kuma Najeriya ma sun biyo mu wannan nan ga kara mun buga kuma mun ci su saboda shi ni yanzu haka ko ma ina ne dai ni na riga na ba gane ne gane nake buga ma ball kuma ni ne a Santi Region Captain nan kuma shi Masha Allah malam na da iyali kuwa daga nan Eh gaskiya na da iyali gaskiya na da iyali Iyalinka nan ne ko dai eh, daga can Niger ka hito da Ah wallahi nan ne aure ta nan ne Allah gama da ita kuma da Allah gama da ita gashi mun yi aure mu da yara biyu eh kabilan gane ne kuma bagwan jani. Masha Allah eh, mu duba wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a matsayin ku na guragu a nan birnin Kumasi eh gaskiya dai kala abin da muke gani dai ya da yawa ba gaskiya ba kaga rayuwa da kanta kaya gani na kasa ba kasawa wani ni ban taba tunanin saboda Allah ya rige ni in saka kaina kan wani abu ba a'a amma wani ya maka kamar kai da Allah ya rige kan nan bai son batun ka ne kuma kai mugun mutun ne kuma ba haka bane saboda mu a ganin abu da yawa kuma je za mu dauki mota kan hanya za mu na wani wuri wani bai dokan ka ko me yasa ne mishi baya dauka eh abin da mishi yasa bai dokan ka wani ya ganin ya Allah ya rige ka za ka shiga mota na ya cin ka shiga motan nan ta dile mini ta ya ganin kuma ya cin ka sabka sai ka mini dilan tam abin da wasu ke ga mani kenan to saboda shi sa yawanci in za mu dauki lodi mu a wahala mu a wahala sosai kuma ni dai na san da cewa a tahirin Ghana wannan doka ne ni dai na sani don ni na zuwa wurin wayar da kai na kasasu a nan Ghana gaskiya Ghana su kokari akan wannan wurin in za ka gaga gurgu ko makaho zai na wani wuri ka tsaya ka taimaka ka doke shi in ka doke shi ko nawa ne wallahi ya baka kudin ka ko nawa ne ya biya ka wani anan ya dima in ka tiya baka da kodala baka abin da ka taimaka ma kanka ko ka biya kudin lodi ko na ba ba haka bane da Allah ya rige mun nan ba ya rige mun duka gaba ɗaya bane hankalin mu ya aiki abu guda ne Allah ya rige rage mu wani Allah ya rage mishi kafa wani Allah ya rage mishi hannu wani Allah ya rage mishi ido abinda kawai na, amma hankalin mu ko na ya aiki ba wa Allah bai jarabar mutum banda wannan matsala da kuke fuskanta in za ku hau imamutar haya ko a daidaita sahu da ake ganin za ku jinkirta tafiyan wato direba ko na makamancin haka akwai wani kuma kalubale da kuke fuskanta haka eh mu an fuskanta da yawa sosai dama dama ma ta sahu masu su a dokan mu ma sun gan mu wani ya yi ganka ma ya doke ka saboda Allah ya taimaka ma wani kuma ya nan ya ganka ma za ka doke sai ya ga ya hawa maka hannu kawai ya tayar shi bai tsayawa Ya gani ko ya sa mai maka magana kirki a wani bai yi maka wani anan kuma kamar irin irin misali irin yan toro haka sai ka zo zaka shiga lodi sai ga wani abu ga lodi wai bai dokan ka sai ya huce kawai in ka tambaya menene hujja ka ya ce a'a shi bai ya tsaya doke ka yaushe zaka shiga lodi yaushe zaka sabka ka gani ko saboda shi mu kuma sai wannan abin ya damu zuciyarmu gaskiya don a wani wallahi in ya ganka akan janshin in kai gurgu kai kadai ne zaka dauke mota wallahi bai tsaya sai dai in ya ga a masu kawa wurin ta kunsa nan ya tsaya saboda albarkaci masu kawon nan zaka shiga kai ma ka shiga amma in ya ga gurgu shi kadai ne kan janshin ya tirin ya jira lodi da ya zo no ko wurin zaka ka daga mai hannu sai ga ya buga hannu lodi ya tiyin shi kawai bai tsaya mu kuma sai abin ya damu zuciyarmu eh, na san dai kana ci gaba da murzale dan ko ba haka ba eh, gaskiya na ci gaba da murzale da sosai masu nauyi waɗanda Allah ya taimaka masu ke da kuɗi a hannun su taimaka muna su jarabce mu da wanga a daidaitan yawanci guragun mu a jan a daidaita mu ba mu ba hadda da shi saboda mi mu zo mu gani baran ga zai rage muna ko da ka sai ka taimaka mana ba ma sai ka ba saboda Allah da Annabi a'a sai ka ba mai shi ya aiki ya kama ka wani abu ko da rage mai zakai da yawa mu gani don yanzu haka in ka diba zuwa daidaita ga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su nan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye da yawa su a jan a daidaita ni in na gani aka sai amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya ta kaga da yawa mu mutanen mu sai ga an bar bara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je ya bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba ba zai sa kan shi cikin wani tunani na banza Allah ya kuma shaye-shaye Allah ya koma wani swata ko ya koma ya ga abin wani mai kyau ya doki to kaga abin da sa guragu mu yawanci muke yin bara kenan in ka diba yawanci akwai wasu yan uwayen mu guragu mu ganin su cikin gari wani ya zama jonki ya shan koke wani ya zama ya shan wi wallahi ba a son su bane yawanci wa rishin ba a tallafa ne wallahi wani ka gan shi da su hai tusi da ake bashi ko tirisi da ya ci abinci da shi da rana a bashi abinci a gidansu in ka je ku da shi ko a wurin miti kai da ka cire fa ko tansiri ka sai abinci ya cinka ce mai bismillah ma ya wanke hannun shi sa amma ya jin nauyi je Wurin wani ya ce a taimaka mai saboda Allah da annabi saboda ba ta koya mai wannan tarbiyya daga gidansu ba ka gani to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Aminu Yaro da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adams ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka. ginshikan ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, baiwa da ka ko akan wa kai ke yi, wani kaga tauwa ya halitta.